وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما قبل فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo da godiya tabbata zuwa ga sarki Allah muna gode masa kuma muna neman taimakonsa kuma muna neman gafaransa kuma muna neman shiryansa kuma muna neman kariya a gunsa gabarin sharukan kawunanmu kuma daga munana ayyukanmu lalle ne duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wani mahaluki da isai ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi babu wani makaluki da isai ya shiryar da shi sannan na shaida na tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon Allah ne lalle ne duk wanda ya masa biyayya da gaskiya zai samu tsira duniya da la'ira haka kuma duk wanda bai masa biyayya da gaskiya ba zai yi kasaran duniya da la'ira Allah madaukakin sarki muke roko ya saka mu cikin waɗanda suke wa manzon Allah biyayya dare da rana bayan Allah mu da wanga rana mai albarka rana kenan ta lahad wanda ta daidai da kwana daidai goma sha takwas na watan ramadana shekara ta hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da tara wanda tsaye daidai da kwana daidaya uku wata ta shida shekara ta miladiya annabi isa a fadan yahudu da nasara tana da dubu biyu da goma sha takwas wannan rana za ta kafa mana shaida a ranar tashin alkiyama gaban ubangijin Allah madaukakin sarki idan kiyama ta kai Allah madaukakin sarki muke roko idan kiyama ta kai wanga rana idan ta zo ta kafa mana shaida ta kafa mana kyakkyawan shaida sanadiyan wanga shaida Allah bai lullube mu da rahama sai saka mu cikin gidan aljanna Allah kai muna haka bayan Allah ga muna cikin wanga gida mai girma jami'ut taqwa ba don komi ba saboda ci gaba da karatun tafsiri da muke yi a cikin wanga wata mai girma mai alfarma har wayo muna tare da wanga sura mai girma suratul ahzab jiya idan ba manta ba mun yi karatu muka saya aya ta saba'in aya ta saba'in inda Allah madaukin sarki yake kiran mu'minai yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida kuma ku fari zance amma zancen da zai fito bakin ku ya kasance zance ne mai katari zance ne mai kyau wanda idan mutum ya fadi bayan ka gama faɗin wannan zance sai a rubuta makalada ba zance da zai fito bakin mutum yana gama faɗin wanga zance sai a rubuta masa laifi ba a'a ai wannan aya idan ni da kai muka yi zurfin tunani a cikin wanga aya muka yi daburi lalle cewa Allah na umarni ni da kai ba daidai bane ga mu'mini wanda ya imani da Allah ya imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya uruta wani zance al'ali zance na mummunan zance ne ba daidai ba bayan Allah shi yasa duk zancen da zaka fari lalle ka tabbatar da lalle cewa wannan zance zance ne wanda zai samo maka lada ba wanda zai samo maka me ba laifi ba muka kawo muku hadisi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda imani da Allah ya imani da ranar ƙarshe, ranar tashin alkiyama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ce falli ya kula khairan to ya fada alkhairi auli smut ko kuwa ya shirin bayan Allah inda muka saya da karatun mu jiya kenan yau da mu tashi aya ta saba'in da daya aya ta saba'in da daya mai Allah ya ce mana الشيطان الرجيم ka sake karanto ayat saba'in saboda ma'anan nan ya cika ai mun fahimci نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله يتشيم مؤمني يا وأن دسك إيماني يا الله يا وأن دسك إيماني دا الله نعم اتقوا الله كجسور الله كجسور الله ما هي التقوى menene tsoron Allah shi shine bawa ka sanya tsakaninka da duk abin da Allah bai so ka sanya babban ijabi idan ka aikata haka ka ji tsoron Allah kenan ka sanya wani matsari tsakaninka da duk abin da Allah ya aramta idan ka aikata ka ka ji tsoron Allah kenan bayan sun ji tsoron Allah mai Allah yake son su aikata Allah ya ce wa kulu qawlan sadida kuma ku zance ku yi magana kuma zancen da zai fito bakinku ya kasance sadidan ai zance ne mai katari wasu malama suka ce qawlan sadida ai shine qawlan sidqa zance mai gaskiya bayan Allah wasu malama suka ce qawlan sadida qawlan mustaqima ai shine zance miƙakkiya wanda bai Allah ba kwashe ba ga tsananne kakkiya bai Allah wasu malama suka ce qawlan sadida hiya la ilaha illallah ina kace zance mai katari zance mai kyau a ita ce mai la ilaha illallah muhammadun rasulullah kamar mu tambayi Allah madokin sarki wanga tsoro da ka ce mu ji tsoronka idan muka aikata wanga tsoro sa'an na muka faɗi zance zance mai kyau zance mai katari wani sakamako Allah za ka muna shi ne Allah zai karatar da mu wanga sakamako na Allah ya ce muna yuslih lakum a'malakum Allah zai ƙara muku duk aikokinku idan ka ji tsoron Allah ka faɗi zance mai katari zance mai kyau duk wani aikinka Allah sai ya gyara maka shi Allah zai bar aikinka bawan Allah yayi kyau bayan Allah ya bar aikin ya kyau she kuma Allah ya karbi wanga duk aikin da zaka aikata bawan Allah bayan haka mai Allah zai yi sa'an nan kuma Allah zai yafe muku zunubanku baki daya duk mai tsoron Allah sa'an nan kuma duk mai zance-zance ka tari Allah tsayya maka waɗanga ababa guda biyu Allah ya gyara aikokinka sa'an nan kuma bayan Allah ya gyara wanga aikoki naka Allah sai ya gafarta maka zunubanka ya kai bawon Allah saboda me yasa saboda tsoron Allah sa'an nan da zan yi zance mai katari na'am Allah ya ce wa man yuti duk wanda yi wa Allah biyayya wa rasula kuma yi da manzon Allah biyayya ya ajiye son zuciya gefe yayi wa Allah biyayya ya ajiye son zuciya gefe yayi da manzon Allah biyayya ai ya ajiye Allah da manzon Allah ma'auni kenan wanda yake auna rayuwarsa akai bayin Allah bai aikata komi face abin da yaji Allah yace aikata bai aikata komi face abin da ji cewa manzon Allah yace aikata bayin Allah duk mai aikata ka bayin Allah yayi wa Allah biyayya yayi da manzon Allah biyayya to bayin Allah wanda ya sufantu da wanga sufa, wani sakamako yake da shi wurin Allah shi Allah ya ce mana ne Allah ya ce a baka labari faqad faza to lalle ya yayi rabo fawzan wani rabo aziman mai girma bayan Allah ne Allah zai saka masa da alkhairi ne Allah zai saka shi gidan aljanna bayan Allah babu wani rabo bayan Allah ranar tashin alkiyama da ya kai musulmi ya samu kansa a cikin gidan aljanna babu wani rabo bayan Allah da ya kai haka Allah ka saka mu aljanna shi yasa bayan Allah kaga tsoron Allah da zance katari ko zance mai kyau kaga abin da zai gadan maka ya kai bawan Allah na farko Allah ya gyara aikokinka bayan Allah ya gyara aikokinka Allah ya karbi wanga aikoki ya saka maka bawan Allah bayan haka. Allah ya yaɗe maka zunubanka ya kai bawan Allah duk wanda ya wa Allah biyayya ya yi da manzon Allah biyayya to in kana neman wanda ya samu rabo wanda ya yi nasara to ba irin wannan bawan Allah shi ne wanda ya nasara a cikin rayuwarsa saboda me yasa ranar tashin al-kiyama Allah zai saka shi aljanna yau muna zamne yau da kullum she kaga mutum yana ƙoƙari. Allah ya masa arzikin 'ya'ya sai ya doki wannan a'a ya kai su makaranta mai tsada ya fiya in ka tambaye shi kudin makarantar wanga yara tem nawa kake biya she ce idan na gama kudin sun yara na zai kai miliyon dari miliyon dari da rabi ko kwa miliyon hamsin ko kwa miliyon tamanin in ka tambaye shi me yasa ka kai su su mai ka? she ce ba don komi ba saboda ina son future su yayi kyau ko ba haka bayan Allah kowa abin da yake makuka kenan yaron ya kamata bar ya ilimi saboda gobe rayuwarsa yake ko ba haka bayan Allah amma akwai kuskure guda da iyaye yau da kullum muke faduwa zan tambaye ka akwai future da ya kai gidan aljanna ba future da ya kai gidan aljanna saboda kowane albashi yaron da ya karbi gobe kowane kudi zai karbi gobe ya yaje sai zinariya ya gina gidan zinariya gaba da yana kwance ciki ya iya bai iya ko ba haka ba kuma koya aka bashi wannan kudi koya yake aikin wani rana ya gaji ko to tun da wanga abin duniya muna wa'ala mu tsanya ma yaran ba don komi ba saboda gobe su yi nasara saboda gobe future su yi kyau to bayan Allah akwai wani future da ya kai kiyama ai ba shi ko to bayan Allah in dai kana son yaron ka yi rabo bayan ya gama university ko ya yi masters ya samu aiki shaka ce kai yaro na ya yi nasara yaro na ya yi rabo babu shaka a duniya ya yi rabo ko ba haka ba amma kiyama yana cikin wanda za su yi rabon aljanna ko ba su ciki ba yin Allah shi yasa inda za ka yi kokari ka sai masa duniya haka kuma ka yi kokari wajibi ne akan ka ne mai lafiya ya ko bayan Allah ya za mu mu samu da wanga yara lahira inda muke kokari gari ya waye bayan sallar asuba mu tsara su kwana su yi sallah a goga kayan su su tsari ga a je da su makarantar boko da sassafe bayan Allah wani yaro ma yana zaune cikin mota yana gangadi in ta yi kokari ta tura shi bayan Allah haka kuma mu yi kokari weekends asabar da lad in ya tashi kwana bayan sallar asuba ba wani kwana kuma a shirya shi jallabiyan da zai sa bayan Allah a ayon yayi kyau a samu farin hula a saka mai a sa mai tulare bayan Allah ya zo ya karanta alkur'ani da hadisan manzon Allah saboda ya samu future da ya fi wannan bayan Allah amma mu ba mu haka zaka ga yaro da ya zo makaranta a sara ina irin shinkafa tankansin nan she kaga an shirya mai kur'anai ciki ga jallabiyar shi kace mai koyin fita yayi yi takun da bayan Allah a turo shi ba makaranta 9:30 ko 9 o'clock ya mai bulala in ba ta da kunya ta zo ta zage mala amma a boko an buga yaro a ci mutuncinsa kuma ta zo a ci mutuncinta ta duka tana ce sai mi faco wanya biyu amma malami ta zage shi ta zage shi bayan Allah to babu rabo mai girma da ya kai aljanna kuma aljanna ba a samu shaida wannan ababa bayan Allah shi yasa ya bayan Allah inda muke nema mu wanga yara duniya wajibi ne akan mu ne musu lahira yana daga cikin kuskure da iyaye ke yi shaka ji an ce da yaro sai ka kwanta dare yayi saboda gobe ka ce su kuskure ne cikin tarbiyya ba daidai bane ce mai yaro sai ka kwanta saboda gobe ka tashi ka samu sallan asuba wannan shine tarbiya na musulunci me yasa ka kwanta da sauri saboda in ce su ku da sauri musulunci kuma ya ce mu kwanta da sauri saboda mu samu sallar asuba amma sau nawa muke faɗin haka eh kullum muna ce yi bacci da sauri ba don komi ba saboda gobe ka su ku bar fadi ba daidai ne. kwanta da sauri saboda gobe ka je me ka samu sallar asuba yana gama sallar asuba bawon Allah bari yayi tsakara ya karanta alqur'ani bayan ya karanta alqur'ani yi mai shiri ka je da shi suku ka gani in ya zama zuku wallahi bai tar zama zuku ce sa ya kuba ya Allah babu rabo mai girma ya kai aljanna shi yasa mu yi riganganto mu nemi ma yaran mu wanga gida Allah sa mu dace na mai Allah ya ce muna inna ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna aradna al-amanata lalle mu su Allah mun bijirar da amana mun mika amana mun jittar da amana zuwa ga wa zuwa ga sammai bakwai gaba daya sa'annan da kuma wa sa'annan da ƙasa sa'annan da duwa su gaba daya bayin Allah menene wanga amana da Allah ya jitta zuwa ga wanga alitta guda uku menene wanga amana da Allah ya mika zuwa ga wanga alitta guda uku maluma suka ce muna amana nan ga bayan Allah shine duk abinda Allah ya wajabta akan alittu duk abinda Allah ya wajabta bayan Allah akan bayansa sa'an na kuma da yin wa Allah biyayya wanga shine amana da Allah ya doki ya ce ma dusi ya ce ma ƙasa ya ce ma sama gashi nan na ba ku wanga amana ku rike mini bayi Allah da Allah ya ba su wanga amana sun karbi ko ba su karbi bayin Allah sai Allah ce fa'abaina sai ƙasa da sama da wannan duwatsu suka ki an milna ha su karbi wanga amana bayan Allah su azashi sun kiya riwaya ta tabbata bayan Allah auren annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya dauko wanga amana ya ce matsama gashi nan zan baki amana kin yake rika ta ce ban iyawa ya dawo da amana zuwa ga ƙasa, ta ce ba ta iyawa ya kai amana zuwa ga duwatsu suka ce ba su iyawa gabani ya damka musu amana sai Allah ya ce musu ina da amana zuwa gare ku she suka ce wa Allah wani abu ke cikin wanga amana she ka muna abin da ke ciki sa'an nan mu karbi shi sun fadi ne akan girman kai a'a saboda suna tsoro su karbi amana su kasar ka wannan amana su saba wa Allah she Allah ya ce musu amana ga inda take idan kuka yi karkawan ga amana tsakaninku da Allah ni Allah na saka muku da gidan aljanna amma idan kuka kasar ka wanga amana kuka tozatar da wanga amana ni Allah na muku azaba suna jin wanga magana shi suka ce Allah mu naka ne in kaga dama kake yin abinda da kaga dama da mu ya ka Allah muna roƙonka wanga amana ba mu iyawa sama ta ce ba ta iyawa kasa ta ce ba ta iyawa manya-manyan duwatsu bayan Allah suka ce ba su iyawa da Allah ya bijirar da wanga amana zuwa gare su suka ce ba su iyarka wanga amana saboda suna tsoro bayan Allah kada su cika wanga kada su kasa cika amana kada su kasa kula da wanga amana shi Allah ya ce ku wuce shi Allah ya doko amana da Allah ya doko amana zuwa ga waya kawo amana wa ashfaqna minha malama suka ce ashfaqna minha ay khafna minha sun ji tsoron wanga amana suna kallo ba su iyawa idan su karka wanga amana sun saba wa Allah saba wa Allah kuma bayan Allah suna tsoro su saba wa Allah she Allah ya kalli annabi Adam alaihi salatu wassalam da ya kalli annabi Adam she ce da annabi Adam ina da amana da zan baka shi ya ce wa Allah Allah mai ke cikin wanga amana ya ce abin da ke cikin saulara ka ji duk wanda ya kiyaye mutuncin wannan amana bayan ka kiyaye mutuncin wannan amana ni Allah na tsaka masa da gidan aljanna Sa'an nan kuma duk wanda bai tozatar da wanga amana ba duk wanda ya tozatar da wanga amana ni Allah na saka shi gidan wutan jahannama annabi adam yana jin aka shece Allah a bani na iya rika wanga amana da ya ce Allah na ya karbi wanga amana na ya rika wanga amana shi Allah ce to babu laifi ni kuma na taimaka maka karka wanga amana shi na Allah ke bamu labari ya ce mana me wai sai mutum ya karbi wanga amana ya aza ya aza wanga amana Allah na son ya ba ni da kai labari abinda tsammai suka kasa kasa suka kasa manya-manyan duwatsu suka kasa sai mutum ya karbi me yasa mutum ya karbi bayan Allah nan ga Allah zai baka labari me yasa mutum ya karbi shi Allah ya ce muna me shi Allah ya ce muna innahu abin sani kawai alamarin sai sa nan ga Allah ya ce muna innahu kamar da muka baku labari kafatun wa makfufa innahu lalle alamar inda take abinda ya sa mutum ya karbi wanga amana kana zaluman ai azzalimi ne shi mutum bayin Allah mutum azzalimi ne wani zalici ne mutum yayi bayin Allah bayan ya karbi wanga amana da ya karbi wanga amana bayan Allah bai iya ya kula da wanga amana ba sai ya tozata da wanga amana wanga to da wanga amana sabo ne ko ba sabo bayan Allah sabo ne bayan Allah jahula sannan kuma bayan Allah mutum ya jahilce ikabi da Allah zai masa idan ya tozatar da amana shi yasa ya karbi na farko bayan Allah mutum ya zalunce kansa na biyu ya jahilce ikabi da Allah zai masa shi yasa ya karbi wanga amana bayan Allah malum tafsir suka ce muna amana shine biyayya Allah amana shine farillun da Allah ya faranta a mu wasu maluma suka ce a amana da Allah ke nufi nan ga shine bayan Allah wanga rukunoni na musulunci guda biyar na daga azumi yin sallah haji zakka sa'an nan da fadin gaskiya wanga shine amana bayan Allah wasu maluma suka ce a amana shine amanoni da ke tsakaninmu bayan Allah amanoni da Allah ya sanya tsakaninmu shi ne ka doki wani abu ka ba mutum sawa'an kudi ne ko amana na zance bayan Allah an ba sama ta rika ta ce ba ta iyawa kasa ta ce ba ta iyawa duwatsu suka ce ba su iyawa she mutum ya karbi ya aza ba don komi ba kyana zaluman ai mutum azzalimi ne makansa jahula ya jahilce ikabi da Allah zai masa idan ya tozatar da amana wannan gaskiya ne ko ba gaskiya bane bayan Allah gaskiya ne mu duba amana tsakanin ba abu mai sauki bayan Allah da ake yi a tozatar da shi da ake yi bayan Allah a walakatar da shi mutum ya ci hankalin shi kwance ya kai amanan dan uwansa mun ci amana magana tsakanin mu mun tozatar da shi bayan haka amana na arziki tsakanin mu mun tozatar da shi amana na iyali bai Allah mun tozatar da shi ba don komi ba innahu kana zaluman jahula mutum ya zalunci kansa ya zalunci kansa sa'annan kuma ya jahilci ikabi da Allah zai masa kamar mun tambaye Allah madaukin sarki to me yasa Allah madaukin sarki ka kawo ga amana ka saka hannun mutane me yasa Allah madaukin sarki ka doko wanga amana ka ba mutum mutum kuma saboda jahilcin shi da zalunci da ya zalunci kansa ya karbi wanga amana ya azashi Allah ya ce mu ne me Allah ya ce li yu'adhiba Allahu almunafiqin ai domin Allah yayi wa munafikai azaba su wane ne munafikai wanda bayi Allah suka kha'inci wanga amana wanda bayin Allah suka kasa cika wanga amana wanda bayin Allah suka walwale wanga alkawari da ke tsakaninsu da Allah su ne munafukai sa'an nan da kuma wa sa'an nan da munafukai mata wanda suka cika wanga amana suka todatar da wanga amana wani abu ne todatar da wanga amana Allah ya ce a yi sallah a cikin lokaci ɓatan shi ya ce a bada zakka yake ba da zakka Allah ya ce in dan wanka ya kama maka magana ya ce na da kai Allah ne na uku ka boye min magana yake boyewa ya ce ya bayyana ya ce amana ko bai ce amana ba ya ce amana bayan Allah ba don komi ba saboda Allah ya da wa'anga mutane azaba bayin Allah liyu'adhib Allahu almunafiqin wal munafiqa sa'an da kuma suwa sa'an kuma da mushrikai wanda suke da Allah koma bayan Allah wanda suke ba suke da mai bada aifuwa koma bayan Allah wanda suke ba suke da wanda ke bada kasuwa koma bayan Allah wanda suke da wanda ke bada sa'a koma bayan Allah wanda suka doki rayuwarsu suka rataya da wani Allah su ne almushirki bayan Allah mushirkai maza kenan sa’an da kuma wa nan da mushirkai mata mushirkai mata wanda suke da wani Allah su kuma Allah zai musu azaba nan da kuma wa shi Allah ya ce muna waya tuballahu kuma Allah madaukin sarki zai karbi tuba tuba suwa mu'minai wanda suka cika wanga alkawali bayan Allah wanda suka ji tsoron Allah bayan an kawo wanga amana suka kiyaye wanga amana to wa'anga mutane bayan Allah wanga mu'minai Allah zai karbi tubansu ya yafe musu duk zunubansu gabanin su mutu ya ko bayin Allah mu'minai maza kenan sa'an da kuma wa sa'an nan kuma da mu'minai mata wanda suka cika wanga amana wanda suka kiyaye wanga amana wanda ba su walwale wanga amana ba su kuma Allah zai karbi tubansu ya yi musu gafara bayan Allah ya lulube su da ra'ama ranar tashin alkiyama ya saka su gidan aljanna na'am Allah madokin sarki ghafuran mai gafara ne rahiman sa'an na kuma mai jin kan bayinsa ne bayin Allah idan ka lura a cikin alkur'ani kowane lokaci da Allah ya ce ghafur shi ka ga mai ke bayansa rahim in ya ce ghafur shi ce rahim ba aya daya da Allah ya ce ghafurur rahman ko akwai shi a'a ba in ya ce ghafur rahim sotari tari ghafur rahim kuma mun ba ku labari arrahman da ar-rahim kalma ce bayan Allah an fito da su daga me ar-rahma kamar da maluma suka ba mu labari suka ce ar rahim kalmatani mushtaqan min ar ai kalma ne guda biyu an fito da su daga me daga rahma illa anna ar a'am kaga ar-rahman shi ya fi yalwa bayin Allah ya lullube kahuri da musulmi da mu'mini gaba daya amma ar-rahim wannan Allah ya kebance bayi ne wanda suka yi wa Allah biyayya shi yasa sai kaga Allah ce ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ai Allah yana gafara har ranar tashin alkiyama idan ka tsaya gaban shi ba da shirka ba, idan ka so gaban Allah da duk wani laifi bawa Allah idan ba shirka bane Allah ganin damansa bayan ya bijiro da munanan aiki zuwa gare ka ka gani cewa wannan kiyama ba ka cancanci ko ina ba face wutan jahannama Allah da ganin damansa ce ce wani na yafe maka wuce ka je aljanna wannan yana faruwa bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin wani bawan Allah ranar tashin alkiyama da ya zo filin kiyama bayan an mika masa littafinsa ga laifi na zina ga laifi na shaye-shaye duk dangi na sabon Allah suna cikin wannan littafi amma ba shi tare da shirka ransa ya bata ya san ba shi da wani makoma face wuta jahannama sai ya ji Allah ya kira shi shi kada zai ji muryan Allah Allah ce mai abdi yana jin wannan kira sai ya daga idonsa yana jin muryan Allah amma bai ga Allah saboda ba ganin Allah face an shiga aljanna zai ce abdi azkuruka wa tansani wa asturuka wala takhshani ولو la abla'atka fi batniha wal bihara لأغرقتك في معيمها ولكن أؤخرك إلى وقت أققت وإلى أجل أجلت حتى إذا أيقنت بالدار أوليتك رضواني وملأتك غفراني وقلت لك لا تحزن لقد غفرت لك الذنوب والأوذار ومن أجلك سميت نفسي العزيز الغفار بيان إن الله زيد da الله كنا Allah kenan كان ce ya kai سابن الله ni kowane lokaci ina tuna maka game da ni kana mantawa da ni in ka yi laifi ina suturta ka amma baka tsoro na lokacin da kake laifin nan da na ce da ƙasa ta rabe biyu ka shiga ciki za ta aikata ka akwam na ce da ruwan garin ku ta zo ta kamo mini kai za ta aikata amma lokacin da na ajiye maka bai kai ba lokacin da ajalin da na ajiye maka bai kai ba ga shi yau baka da kowa ka san baka da makoma she wutan jahannama amma ka sani cewa na lullube ka da yarda na na lullube ka da rahamana na na maka gafara na saka aljanna saboda kai na sa maka kaina sarki buwaye sarki mai gafara bayin Allah Allah na gafara har ranar tashin alkiyama shi yasa so tari zaka ga Allah idan ya zo gafur shi ka game rahim ai yana kebe bayinsa wanda suka yi masa biyayya a duniya suka tsaya tsayin daka suka jinjina masa da rahama ranar tashin alkiyama sa'an nan kuma da duniya bayan Allah karshen suran kenan bayan Allah yau mun gama suratul azab da mu shiga suratu saba wanga suratu saba yana da karatuttuka masu dimbin yawa amma mu yi kawaici saboda an kashe wuta malam zai karanto muna mu yi tafassaran daya bayan daya har ranar da mai kujeran ga ya zo ya zauna kan wanga kujeransa Allah ka muna shi lafiya mai Allah ya ce muna ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعود فيها وهو الرحيم الغفور نعم بسم الله الرحمن الرحيم bayan Allah muna cikin suratu saba suratu saba idan ka zo a cikin jerin alkur'ani ita ce sura na talatin da hudu suratu saba tana da ayoyi hamsin da hudu maluma suka ce suratun makiyatun ai sura ce ta sauko gabanin manzon Allah ya bar maka ya koma madina saboda bayan Allah duk surori a cikin alkur'ani da ayoyi da ke cikin alkur'ani in ma ta zama makiya ko ta zama mai madaniya idan ka ce makiya ma na ulumul qur'an suka ce kullu sura nazalat qabla al-hijra kowace sura ta ta sauko gabanin manzu Allah ya hijira ana ce mata me makkiya sa'an na kuma kullu sura nazalat ba'da al-hijra madaniya kowace sura bayan Allah ta sauko bayan hijira ana ce mata me madaniya ba suran da ta sauko makka ake ce mata makiyya ba wanda ta sauko madina ake ce mata madaniya ba saboda ayoyin alkur'ani ba duka ne suka sauko maka da me ba da madina ba bayin Allah malum ma suka ce muna wanga sura makiyya ce me Allah ya ce muna Allah ya ce muna alhamdulillahi alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah alhamdu malumman nawa suka ce muna alhamdu mubtada'un marfu'un bid lillahi zaka yi ka masa i'rabi guda biyu bayan Allah in ma ka ce lillahi jarun wa majrurun fi mahalli raf'i khabarun lil mubtada i'rabin tayi bayan Allah ko ko ka ce لله جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره واجب أو كائن أو مستقر وعند كذلك باوى الله يا ديدي إما كتشي ai an boye khabarin alhamdu ko kuwa an saka ta cikin lillahi wanda kai duka daidai ne bayan Allah Allah madaukin sarki ya ce muna alhamdu dukkan yabo da godiya bayan Allah wanda hankalinka duka ya baka da wanda bai baka ba bayan Allah lillahi na Allah ne bayan Allah shi kada ke da wannan abu babu wanda ya cancanci wannan godiya face ubangijin Allah madaukakin sarki mai Allah ya ce muna Allah ya ce muna allazi lahu ma fi samawati lalle wanda yake da to abin da ke cikin sammai gaba daya wanda yake cikin yake da abin da ke cikin me sammai gaba daya sa'annan da kuma me sa'annan kuma yake da abin da ke cikin kasa duk arziki na sama bayin Allah na wane ne na Allah malum suka ce lahu ma fi samawati me cike cikin samai bayan Allah shi malum suka ce muna shi ne halittu na mala'iku bayan Allah sama na farko akwai mala'iku na biyu akwai mala'iku bayan Allah na uku akwai mala'iku na hudu akwai mala'iku dukkan saman gada ka gani bayan Allah mala'iku ne suka cika ciki bayan Allah wannan mala'iku gaba da halitta ne na Allah suna jinjina wa Allah suna yabon Allah suna sarkake Allah aikin da suke yi duka kenan bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce baitul izza wanda take sama bayan Allah kowane rana daya za a samu mala'iku dubu saba'in da su zo su kewaye wannan gida suna kewayewa suna wucewa ba su taba komowa shi ranar tashin alkiyama kuma bayan Allah yau sun kewaya gobe kuma sun kewaya bayan Allah jibi kuma sun kewaya bayan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani rana sama ta yi nishi bayan sama ta yi nishi ya ce wallahi sama ta cancanci ta yi nishi sama ta yi nishi kuma ta cancanci ta yi nishi kamar sabai sun tambaye shi me yasa ya ce saboda babu wani ma'ajiya a sama babu wata ma'ajiya a sama face goshin mala'ika yana kai yana jinjina ubangijin Allah madaukin sarki shi yasa Allah kana zaune nan ka ce kai baka jinjina wa Allah Allah bai gane ka ba Allah bai gane ka ba bawan Allah in ka jinjina wa Allah wallahi alkhairin ka ne bayin Allah shine Allah zai lullube kadar ama ya saka ka gidan aljanna Allah ce wannan malaiku da suke sama na Allah ne sa'an na kuma me sa'an na abinda ke cikin kasa kuma na Allah ne ba na kowa bane duk abinda ke cikin kasa na wane ne na ubangijin Allah madaukakin sarki ne na Allah ya ce muna walahul amdu fil akhirah ai kama lahul amdu fid dunya kadhalika lahul hamdu fil akhirah kaman da ya cancanci a masa godiya a duniya haka kuma bayan Allah ya cancanci a masa godiya a lahira bayan Allah wani irin godiya kenan shine maluma suka ce muna bayan yan aljanna sun shiga aljanna Allah ka saka mu ciki bayan Allah muna cikin ni'ima muna shawaki bayan Allah ga kwanciyar hankali ba tashi hankali za mu bude bakinmu mu yi wa Allah godiya muna cewa wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhasad wanga godiya bayan Allah babu wanda za a masa ranar tashi alkiyama shi ubangijin Allah madaukin sarki shi yasa kaman da ake gode masa duniya godiya ta duniya ya zama nashi haka kuma bayan Allah godiya kuma ta lakira na ubangijin Allah ne bayan Allah ba na kowa bane na Allah madaukakin sarki kuma babu wanda za su yi wanga godiya face me face mu'mina ya ku bayan Allah shi yasa wannan aya yana karantar da ni da kai lalle cewa bayan Allah ya muna ni'ima bayan Allah ya muna ni'ima wajibi ne akan mu bayan Allah mu gode wa Allah wanda bai gode wa Allah a duniya alamu ne ranar tashin alkiyama kama bai zai gode wa Allah ba ko sako wanda bai gode wa Allah shine wanda bai samu kanshi gidan aljanna ba su da su gode wa Allah wanda suka samu kansu aljanna bayan Allah nana Aisha tana fadi magana tana cewa man sharibal ma' هراء الصافي فشربه من غير أذى ودخل من غير أذى وخرج من غير أذى إلا وجب عليه الشكر yace duk wanda ya doki kofi tana cewa sai ya dibi ruwa da ya duba cikin ruwan bayan Allah gashi na ruwan fari kas ba dauda ya sha ruwan ya shiga ba da wani tuca ba bayan Allah bayan ya sha ruwan fitsari ya ji shi ya je fitsari ba da wani tuca ba fitsarin ya fita injina na aisha wai wajibi ne kai wa Allah godiya wajibi ne ka aikata wa Allah godiya in kai wa Allah godiya to babu shakka bawan Allah ranar tashin alkiyama sai ka aikata godiyan Allah wani godiya ne bawan Allah shi ne bayan Allah ya saka ka aljanna sai kai wa Allah godiya Allah ka saka mu cikin wa'in ga mutane shi mai Allah ce muna Allah madaukin sarki al-hakim mai hikima ne wanda bayan Allah hikimarsa ya fi hikimar kowa wanda hikimarsa ya bambanta da duk wani mai hikima bayan Allah kana karanta alkur'ani bayan Allah kaman ba ka taba karantawa ba da aka sauko da alkur'ani yau da muke zamne ga ya fi shekara dubu daya da dari hudu da talatin da tara ya fi amma kowane lokaci bawa Allah in ka ji Kur'ani ka ce yau yau na aka sauko da alkur'ani Allah na son ya nuna maka kansa ya ce wa huwal akim Allah madaukin sarki mai ikima ne alkhabir sa'an kuma Allah mai labartawa ne zai ba mu labarin duk wani aiki da muka aikata duniyan ga ranar tashin alkiyama Allah zai bijiro da littafinmu zuwa gare mu duk wani alkhairi da muka muka aikata Allah zai gwada mana bayan Allah to Allah muna rokanka muna rokanka wanga rana babu wanda ke da shi face kai in ya kai Allah aikokinmu mu da ka ba mu labari wanda muka aikata Allah mun roke ka ka sa zama aikokin kirki ne aikoki masu kyau sanadiyan ga aikoki zaka lullube mu da rahmaka ka saka mu cikin gidan aljanna Allah ka mun haka na'am me Allah ya ce mun Allah madaukin sarki ya ba ku labari cewa abin da ke sama da kasa nashi ne ba duka ba bayan Allah ko bai kare ba yanzu dai sake ba ku labari yace ya alamu ma ya fil ard Allah yana sanin abin da ke shiga ƙasa wanga ƙasa na Allah abin da ke shiganta Allah ya sani bayan Allah shaka tambe maluma wani abu ke shiga ƙasa she maluma suka ce duk wani abin da ke mutuwa a tone rami a saka shi ko kuwa a ba tone rami ba bayan Allah ya mutu ba wanda ya bisa shi ƙasa ya ci bayan ƙasa ya ci ya rube ya zama ƙasa babu wani abu da ya imamin kiyashi Allah ya san lokacin da ta mutu kuma lokacin da ta shiga kasa duka Allah ya san ya'lamu ma yalju fil ard sannan kuma bayan Allah ruwa da Allah ke saukowa adadin ruwan da Allah ya sauko zai yi wa Allah ya kasa izini takarbi. karbi wallahi Allah ya sani wallahi ko da dubban ruwa ne in Allah bai mata izini ta shiga kasa ba ta shiga duka Allah ya sani Sa'an nan da kuma me nan da abin da ke fita cikin wanga kasa na daga kayan shuki wanda muke shukawa abin da ke fita daga gare ta Allah ya sani zaka ga abin ban mamaki mutum ya je karbi babban fili misali ya shuka albasa shekaran gada ya shuka albasa she ya girbe kwataku fin dari ya samu riba bayan ya samu riba bayan Allah sabon shekara sai ya zo ya bari a duba mai kasan a ce kasan na da kyau ya samu masu ilimi su ce wanga kasa ko mai ka shuka kai ka samu riba ba wancan shekara ka samu kwatafu da riba shekara ka samu da biyu ya shuka ya yi bashi ko kwatafu da ya bai samu bayan Allah me yasa Allah ya sa abin da ke fita cikin ƙasan na daga abin da muke shukawa kuma wanda ka shuka na Allah bai mata izinin fitowa ba ta aika don ta fito bayan Allah wallahi kowane ruwa da ka zuba mata kowane fatilai da ka zuba mata wallahi ta aika don ta fito shere da izinin Allah shi Allah ce muna wama ya tsuruju mina da duk abin da ke fita na daga cikin wanga kasa bayan Allah haka kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama idan Allah ya bari aka yi busa a cikin kawo duk mamata wanda suka mutu bayan Allah duk wani abu mai rai wanda zai fito cikin wanga kasa wallahi Allah ya san da zaman shi wallahi babu halitta daya da za a ce a ah, ai rashin shi ko a ce a ah, calculation ya bisa Allah wallahi na rasa da Allah jaliri da aka yi haife shi yau ya mutu aka bisa shi ranar tashi alkiyama wannan kasa a mayo shi bayan wama ya kuruju ha? kuma da tun abin da ke fita cikin waka kasa Allah ya sani bayan sannan kuma me Allah ya ce muna wama yanzilu minas sama da abin da ke sauka daga sama na me kenan minal amtari na daga ruwa da Allah ke muna duk wani ruwa da zai fito daga sama kimamin digo daya Allah ya sani bayan Allah Allah da ikonsa ya ce ayi wa kasa ayi da garin kuma shi ruwa a hana an kararayin Allah a samu masu ilimin duniya duka masu fahimtar duniya duka su ce wai da su ja wannan ruwa su kai can wallahi sai yi kadan ba su iyawa bayin Allah wama yanzilu minas sama da duk abin da ke sauka daga sama Allah ya sani na'am wama ya arojo fiha da kuma duk abin da ke shiga a cikin sama na daga mu na kirki bayan Allah da kuma duk abin da ke shiga a cikin sama na daga mala'iku bayan Allah wanda suke ba Allah ibada wanda suke bautawa Allah wani mala'ika yayi kadan bayan Allah ya shiga wani sama wanda Allah bai masa izini ba yayi kadan bayan Allah malaika ya aje ka sama na farko bayan ya aje ka sama na farko in Allah ya aje malaika sama na farko yayi kadan ya tashi da izinin shi shiga sama na biyu wallahi yayi kadan wallahi yayi kadan malaika jibril alayhi salatu wassalam ranan da ya zo doki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je da shi isra wal mi'raj ina ga a ba bakinmu wuri su zauna sai wuri ya kawace mu ci gaba da karatu muna musu marhaba muna musu sanda zuwa Allah saka da alkhairi Allah ya sa mu dace wanga manyan bakinmu ne wanda suka ce da su zo mana ziyara yau su zo su ji alkur'ani su ji hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to muna musu marhaba Allah ya saka musu da alkhairi gashi kun zo kun da mu ba komai muke yi ba innama muna karatun alqur'ani muna sauraron karatun alqur'ani to Allah ya sanya mu duka cikin wanka dada Allah samu dace Allahu akbar Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda a ƙasar maka tare da mala'ika jibril suka kai baitul maqdis manzan Allah ya ba annabawa da manzanai sallah tare da mala'ika jibril bayan Allah suka shiga sama na farko tare da mala'ika jibril na biyu tare da mala'ika jibril na uku tare da mala'ika jibril na hudu tare da mala'ika jibril na biyar tare da mala'ika jibril suna kai na shida tare da mala'ika jibril ana shiga na bakwai ana takawa ana kai inda sitratul muntaha malaika jibril bayin Allah da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna tahiya gaba da manzon Allah ya ga malaika jibril ya saya yana juyawa sai kalli malaika jibril ya ce malaika jibril ya kasaya tun makafani da kai ne yace ce wallahi ka inda na sayan ga iyaka na kenan in na yi wasa na tsaka da sai na kone wama minna illa lahu maqamun ma'lum duk wani abun da ke shiga sama bayan Allah Allah ya san shi wallahi kuma bai samu ya shiga sama face da ikon Allah kuma bai ya shiga sama face da yardan Allah shi yasa malumma tafsiru suka ce muna wa ma ya aruju fiha da abin da ke shiga cikin sama na daga mala'iku bayan Allah wa ma ya aruju fiha da abin da ke shiga tsama na daga aikokin kirki da muke aikatawa bayan Allah duk wani aiki da muke aikatawa bayan Allah ana shiga da shi sama kowane rana ta alhamis Allah na bar mala'iku su doko aiki da muka yi na mako zuwa ga Allah madokin sarki a auda shi sama zuwa ga Allah bayan a auda shi sama zuwa ga Allah shi Allah ce da mala'iku ku bude aikokin bayina shi a bude shi Allah ce da mala'iku duk wani laifi da bayina suka aikata ku share da so ma sharewa ana sharewa ana sharewa ana sharewa shi Allah ce ku kame shi su kame su ce Allah menene shi Allah ya ce musu ku share laifin kowa shi mutane guda biyu shi malaiku su ce wa Allah wadawa shi Allah ya ce musulmai guda biyu ahli sunna guda biyu wanda ba su magana da juna wani bai son yaga fuskan wani wani bai son yaga fuskan wani ka ku share laifin shi ranar da suka sasanta ni Allah kana sallah dare da rana ashe sallah kan nan in darul hadis yake bai wuce silin ga pop ga bai wuce shi saboda kaba kuma kai ba mai tsalla cikin jama'a bane kana yi shi Allah ya bar maka cikin silin kin ka. in baka da sa'a kenwowi na cikin silin ka su yi wasanni da sallan ka ba Allah wama ya'ruju fiha duk abin da ke shiga sama bayan Allah Allah ya sani shi sa wani halitta yayi kare ya shiga sama ba da izinin Allah ba na'am mai Allah ya ce muna wa huwa ar-rahimul ghafur kuma Allah ne jinkai ne sa'an na kuma gafara kun ga wancan Allah ya ce muna wa huwa al-ghafuru ar-rahim shi kuma Allah ya ce mai wa huwa ar-rahimu al-ghafur bayin Allah so tsare kaga Allah ya kawo ghafur yana hada shi da me ar-rahim bayin Allah Allah samu dace mai Allah ya ce muna نعم na'am Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina kafaru kuma wa'anda suka kafirta suka fiturce wa Allah me suka ce suka ce la ta'tina sa'a ai batun kiyama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake fadi muku na ai ba ta zuwa muna bayin Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar to bayan Allah bakinmu da suka zo na zata da su zauna ne har mu kare karatu kun san alamarin inda yake wurin ziyarar kuma suna da yawa to bayan Allah da sun rauki adam ba su wasu mitoti kadan da su yi sallama sallama kurum da su muku lalle kusan kuma ba ko ya zo ya kamata a san wani bako ne daga ina ya fito ko ba haka ba ai ba daidai bane mu ce ga baki sun zo shikenan ba san inda suka fito ba kaga musulunci ma bai da haka ba ko to bayan Allah zamu dan ba su wani miti da ya zuwa biyu su nuna mana su ne suwa wai waka bakin mai shi ya fi dadi muna musu marhaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ce muna من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه Lallai wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah ya girmama bakunsa kuma ba masu aiki da hadisan manzon Allah shi ahli sunna wal jamaa sai mu nuna da baki mu lalle cewa mu masu aiki da hadisan manzon Allah ne da ayoyin Allah shi yasa kawai kawaici muna musu marhaba da zuwa na'am السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ko kuma masallatai ya kuma ya kara da amuri masallatai ya goma sha ya zo shi ko na zo ga kungiya ne na fasin kamiti mun zo da shugabanmu wanda ya wuyi nasara foundation a wanda ake kira stabil papa na jin abin da so hannun gwamnati shi ne wanda ya president da bayi na jin stabil papa ya shirya na jin gabayi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ da manyan wannan masallaci baki daya farfajiya na manzan Allah wa rai wasannan gida wanda ke duk wanda ya cikin wannan gida ya kasance ya samu babban rabu kuma ya kasance kuma cikin wata Iye yayin wata wata na tarawa da kuma dukkanin mu kuma muna rike da nasu ba za mu yawaita zance ba idan an gani mu nan ga ina tare da nasarar kwamfuta na wannan unguwa na constituency na alkawasi kuma ina tare da nasarar kwamfuta na swami haka kuma first vice chairman na fpd na asawasi na tare da shi na ka na kuma kabiti na sawa kwanne ta na asawasi kuma a shi kuma yana tare da wannan abin da ya kawo mu wannan digiri shine mataimakin shugaban kasa excellency dr alhari mahmud bauriya kasancewar shi yana musulmi kuma ya zo cikin wannan wata wata mai albarka kamar yadda malumman mu suke nuna mana idan wannan wata ya riga ya tsaya kowane musulmi na da gangan tuntun alkhairi saboda ya ribaci wannan wata domin ramadan da zai kuma zo gabanin wannan Allah kawai ya san wayan da rayuwar su sai kai wannan ramadan a cikin wannan hikima His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawuya ya ce da shugabanci manya baki daya mu zo wannan farfajiya na da Hadis mun kawo gudunmuwa na ofisoshi a taimaka da bayan Allah a yi azumi da shi saboda shi kuma yana son ya kai su wannan wata aguluje abin da ya kawo mu kenan muna fatan Allah ya tada mu gaske na nan baki da ya mun gode Allah ya saka da sai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ai mu duka mun gane su ko ko mun ji kuma abin da ya kawo su to Allah saka sa alkhairi Allah saka da alkhairi ba komai ya kawo su ba alaka ta musulunci da tsakanin mu da su kuma manzon Allah sira da aminci Allah tabbata gare shi yana taimako a wajen ramadana amma in ramadana ta kai manzon Allah yana taimako ne fiye ga iska su kuma suna son shi shiga cikin wanga alfarma suka kawo da musulmi taimako to Allah mun roke ka inda suka taimaka ma musulmai Allah kai ma ka taimaka musu Allah ka san abin da suke so Allah ka basu. Allah abin da suke so in alkhairi ne ga rayuwarsu Allah ka ba in ba alkhairi bane Allah mun roke ka ka nemi wani abu daban ka basu. Allah ka sa mu dace muna muku marhaba da zuwa sa'annan kuma Allah ya saka muku da alkhairi sa'annan kuma a ah, matsayin ubannina da manyan masallaci babu shakka mun ba ku dama za ku iya wuce ku ci gaba da sauran ziyara Allah saka muku da alkhairi Allah biya na'am to baba wasu kawo baki goma na sikiri saboda ina zaune nan ya ji an kawo alheri amma ba fadi ba ko 10 bags of sugar aka kawo ai mafanci kuma duka za a raba a ba talakawa ne ai mafanci shi sa Allah saka da alkhairi Allah biya Allah ya kiyaye ku kuna aiki da jama'a Allah kiyaye ku kai kuma wanga nasara da Allah ya baka Allah ya kiyaye ka kan wanga nasara amma ka samu nasara ga ka ji dadin shi she da ka ji tsoron Allah ka kai politics domin kai ma ka kwashe kudi ka kai gidanku Allah ya baka amma kiyama in ka ci an doke ka gwada da mutanen Ghana wani ya ci kudin ku kun raba ko ba ku raba ba amma ka ji tsoron Allah shugaban kasan gane gaba da shi Allah ya baka ya baka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana Allah san wadaci Allahu akbar Allahu akbar to za ku ya kuce Allah saka muku alkhairi Allah karra bayan Allah mu zauna ba kare karatu ba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na mala hasan karanta alkur'ani jikin su ya sayi kadan wa qala alladhina kafaru نعم قل Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bayan Allah Allah mun كيكا ka kai muna arzikin alkur'ani Allah mun ka ka tada mu a cikin inuwa ranar ga aya kuma ga lokaci ya kai gabanin mu ci gaba da tafsiri bayan Allah akwai wani aiki da nake so mu amma gabanin mu yi wannan aiki mu kabbara wa Allah mu ce Allahu akbar Allahu akbar kaga muna magana ko ina kake kana ji ko kuma wanga ba murya mu ba natural murya mu bane a da wanga kakaki ke kai murya nisa ina maka magana kakakin darul hadis bayan Allah duka su sufa sun lalace kuma ranar talata da soma tahajjud azumi na mu da bankwana bayan Allah ya kamata a ce azumi na goma sha takwas ga kashin muni mu ya soma bulluwa ko amma yanzu muke fa kiba ma muke yi bayan Allah azumin ba wuya shebar tsoron Allah mu bayan Allah bai da karfi a gurguje bayan Allah kakakin nan kowane ya ana sada shi 3.2 sharab ya ce muna malam 3.2 ga wai ana ruwa kasa yayi mai ƙarfi an aka ce mutum guda duka sai 3.2 na ya yi sada amma shi wannan kakakin abinda akwai wani abu da ake sa bayan shi shi ne abin magana bayan Allah in ba shi shi kan na katon banza ne bai aiki shi kowane dai bayan Allah ana so da shi 1.2 muna neman guda guda goma sha biyu da iko Allah shekaran jiya a wani lokacin tarawi wani ya sai uku jiya kuma an sai bi mun samu biyar bayan Allah sauran bakwai gashi masallaci ya cika yana da kyau bayan Allah zaka sai wanga kakaki da karanta ayoyin alkur'ani ciki ne 1.2 gashi nan mun cika mu samu mutane bakwai kowane mutum guda ce na cire 1.2 na sai wa Allah daya ana karatu Allah na baka nada wanga shine sadaqatun jariya ina na farko bawa Allah sai muna abin nan daya a sa ana karatu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar